Allah sunanta Rashida Husaini yar shekara 25 abin da ya faru an kama ta a kofar guga da wannan da kuke gani wannan ba wani abu ne da kuke ganin buhu galaluwa ne waɗanda aka cike su makil galan uku da fetur kuma aka sa a cikin buhu aka dunkule su kamar yadda kuke gani wannan kuma leda ce farar leda babba wacce aka zuba mai a ciki fetur akalla wannan shi ma ya kai kamar galan uku ta ta ta ta boye ta sa zip ta janye a cikin jaka ta saka a cikin hijabinta kuma Allah ya sa 'yan sanda suka kama ta an tambaye ta daga ina take na farko baiwa Allah nan ta ce ita daga daddara take amma ta ce ita asalinsu daga Bauchi suke daga Gombe sannan daga baya ta zo ta ce ita a hirji take a jamhuriyar Nijar ta kasa yi wa 'yan sanda da jami'an tsaro bayanin shin a ina ta sai wannan fetur ina za ta kai shi kuma da dukkan alamu bafulatana ce wacce ta fito daga cikin daji kuma cikin daji za ta koma muna zarginta da taimakawa 'yan ta'adda da taimaka musu da bada labari da kuma siyo musu man fetur kamar yadda kuke gani a tura ta kai bango barayin nan ba su da wata mafita babu inda wani abu yake shiga musu shine suke turo matansu su shigo cikin gari da galuluwa boye a cikin bunguna, a cikin jakunkuna a cikin jakal a jakan leda saka a cikin hijabi su da shi daji domin saka a baburansu muna kan bincike akan wannan magana mun gode